is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma na iya jin mu a tasoshin rediyo amfani sarauniya fara'a da kuma FM Nomad. Za ma iya jin mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Halima Jimrawa da sauran abokan aiki ke muku muhabban lale a shirmu na hantsi daga birnin Washington. Bayan labaran duniya za ku ji inda aka kwana a rikicin 'yan kabilar yagon manoma da Fulani makiyaya a jihar Nasarawa. Za kuma ku saurari shirin rigakafi da sharhin jaridun Ghana da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. Yanzu kan a gyara zama a sha labaran duniya. Tare da sallama a gare ku da watan yanzu ma kuna cikin ƙoshin lahiya ga cikakkun labaran duniyar. Shugaban Majalisar Dokokin Ƙasar Jamhuriyar Nijar Hamma Ahmadu ya gudu ya bar ƙasar a daidai lokacin da ake shirin kama shi a mishi tambayoyi akan zargin shi da hannu a cikin wata ƙungiyar sahorar jarirai. Gidan talabijin ɗin ƙasar Nijar na Tele Sahel shi ya haɗi wato shi ya haɗa a daren jiya da misalin ƙarhe 11 agogon ƙasar ta Nijar cewa Hamma Ahmadu ya tsere ƙasar Burkina Faso. Hamma Ahmadu dai yana cikin manyan shugabannin 'yan adawa a ƙasar ta Nijar. Wani mataimakin shugaban majalisar dokokin ya ce 'yan majalisar ne suka yanke shawarar ba da umarnin kama Hamma Ahmadu a cikin ɓacin rai amma ya ce dole ne su yi aikinsu. su. amma Ahmadu dai ya ce zargi ne mai nasaba da dalilan siyasa kuma magoya bayan shi sun ce kama shi zai saba ma kariyar da ta hana a gurfanar da shi a kotu. A ƙasar ta Nijar dai tuni har an kama wa wasu mutane goma sha bakwai bisa zarginsu da sahorar jarirai a cikinsu har da Abdullabo ministan aikin gona na ƙasar ta Nijar. Gidajen jariran dai wasu wurare ne da ake tattara 'yan matan da ke yin ciki takanas domin ma'auratan da ba sa haihuwa su sayi jariran da suka haihuwa. Wata jami'ar fadar White House ta shugaban ƙasar Amurka ta ce gwamnatin ƙasar tana ƙoƙarin neman tabbatar da mutuwar ba'amurke na biyu a fagen daga tare da 'yan tawayen ƙasar Siriya. a cikin wata sanarwar da ta gabatar a jiya laraba mai magana da yawun majalisar tsaron ƙasa kathleen hayden ta ce fadar ta white house na sanar da cewa an kashe wani amurke da ke tare da kungiyar islamic state amma har yanzu ba za ta iya tabbatarwa ko da gaske ne ba a ranar talata haidan ta tabbatar da mutuwar wani amurke mai suna douglas mccain kuma ta ce gwamnati na ci gaba da ƙoƙarin hana mutane zuwa ƙasashen waje domin jihadi a halin da ake ciki kuma mahaifiyar wani amurka ɗan jarida da ke tsare a hannun 'yan tawayen islamic state ta roƙi shugaban ƙungiyar ya saki ɗan nata steven a cikin wani bidiyon da aka gabatar jiya laraba shelly sotlop ta ce steven mutumin arziki ne mai kuma mutunci wanda bai kamata a hukunta shi saboda abubuwan da gwamnatin amurka ke aikatawa ba I've learned that Islam teaches that no individual should be held responsible for the sins of others. Stephen has Ta ce, na ji an ce addinin Musulunci na koyar da cewa ba a hukunta wani saboda zunubin wani. Stephen ba shi da iko kan abubuwan da gwamnatin Amurka ke aikatawa. Ɗan jarida ne da bai yi laifin komi ba. Na ji an ce kai shugaban ƙungiyar kana iya yin ahuwa. na roƙe ka ka sakar min ɗana a farkon watan nan ƙungiyar islamic state ta fille kan wani ɗan jarida ba amurke mai suna james foley kuma tana yin barazanar kashe steven sutloff idan amurka ba ta daina kai hare-haren jiragen sama kan mayakansu da ke ƙasar iraki ba Labaran duniya ake saurare daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar lahiya ta duniya WHO ko OMS ta ce yanzu haka a mai da hankali kan wasu mutane 80 ana lura da su a tabbatar ko sun kamu da kwayar cutar Ebola a ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, inda jami'ai suka gabatar da rahoton barkewar cutar a wannan mako. Hukumar Lahiyar ta Duniya ta faɗa a jiya Laraba cewa tana jiran sakamakon gwajin da aka yi domin ta tabbatar ko haƙiƙa cutar Ebola ce. Hukumar ta ce da wata mata mai ciki abin ya faro a lardin equator wadda ta kamu da rashin lahiya mai irin alamomin cutar Ebola bayan ta yi aikin gyaran naman wata dabbar da mijinta ya kaso a dawa. Hukumar Lahiya ta Duniya ta ce matar ta mutu ranar goma sha 11 ga wata a wani asibitin biya a ƙauyen Isaka. Hukumar ta ce tun daga wannan lokaci wasu mutane goma sha biyu da suka kusanci matar su ma suka mutu a cikinsu har da 'yan uwanta da ma'aikatan asibitin da kuma waɗanda suka taɓa gawarta a wajen binne ta. A cikin sanarwar da ta gabatar hukumar lahiya ta duniya ta ce barkewar cutar ba ta da dangantaka da annobar da ake fama da ita yanzu haka a kasashen yammacin Afirka hudu wadda ta hallaka mutane fiye da 1,400 a 'yan watannin nan na baya-baya. Hukumar ta ce babu wani bayanin da ya nuna cewa matar wadda ta mutu da kuma abokan mu'amalarsu sun yi balaguro zuwa waɗannan ƙasashe na yammacin Afirka ko kuma sun haɗu da mutanen da suka hito daga ƙasashen. A halin yanzu dai hukumar raya ƙasashe masu tasowa ta Amurka USAID ko USAID e za ta samar da ƙarin dala miliyan biyar don a yaƙi da wato don a yaƙi da ɓarkewar cutar Ebola a yammacin Afirka. Za a yi amfani da kuɗaɗen a sai kayan aiki da horas da ma'aikatan jinya da kuma tallafa ma shirye-shiryen hudakar da jama'a. Yanzu haka dai hukumar USAID ko USAID ta zuba kusan dala miliyan 20 na a yaƙi cutar Ebola daga lokacin da aka fara ba da rahoton ɓarkewarta a watan Maris. Karamcin kayan kare jiki ne babban abin da ke taimakawa wajen yada annobar cutar ta Ebola. To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. A babin rahotanni za mu shiga jihar Nasarawa inda wakiliyarmu ta shiyar Jazaina Babaji ke cewa a yanzu ƙura ta lafa bayan an ci gaba da rikici tsakanin Fulani makiyaya da 'yan ƙabilar Egon manoma. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa ASP Umar Ismail Numan ya shaida min inda lamuran suka faru ya kuma ce a yanzu haka komai ya lafa. Shekaran jiya lokacin da Egon suka yi ataki a gyara gutufa an kashe mutane biyu. An kona bukkokin Fulani guda sha biyar sannan kuma an kona ginannen gida guda biyar. To bayan haka ne shine sai Fulani kuma suka kai ramuku Lega Obi ba mu samu alaman gawa a wajen ba amma dai mun ga an kona gidaje ya fi arba'in da shida da daddare ne sai ibanin suka shiga garin asakiyo suka kona gidaje da suke kusa da gidan sarkin kamar guda biyar haka gidan sarkin kuma aka dan tabbasa aka dan babbata abubuwa to shi ma a nan da ya ba mu yi recovering wani gawa ba zuwa yanzu so wanda kuma ya faru yau shi ne a nan garin tudun adabu na hanyar kogi to nan kuma shi ma fulani ne suka kawo wa mutane egomi attack to a nan an kona gidaje shi ma kusan kamar arba'in haka kuma mun samu gawakin mutane guda hudu polis da sojoji sun je garin yanzu normal ya riga ya dawo ba wani wannan na kuma zan ta da bangarorin na egon da fulani don jin halin da ake ciki da kuma hanyoyin da za a magance matsalar sunana alhaji ahmadu dan audu daga tuda da mu da safen nan ne kawai mun zauna sai mun ga mutane ne a da wasan mun fara ji harbe-harbe to kamin mu hankara mun ga fulani ne dalla da suka zo mun gudu magana tana gaya muke ma yanzu haka ina kan gawan dan wana ne ga gawa guda hudu a gindin da mu ga a ga kuma makaranta ga biyu kuma a nan gefe da su nan yanzu gani kenan za su kai kamar takwas. mai suna na jafar usman sakatare ne ke allah kawai da na jihar masarawa ba filani ba ne. mu filani al'ummar filani wanda aka far mana daga ajere tofa zuwa wurare da yawa su nan yanzu ga wani ma a duna ma a cikin garin lafiya mun gudu mun zo wurin mafaka sannan kuma yara matasa suna wurin shanu magana wasu filani sun kai hari a tutun adamu ba da labari wannan ba sani ba yadda za mu yi mu ga cewa an magance wannan matsalar shine manyan igon da filani da kuma gwamnati su haɗu a zo a zauna. Sunana Daniel buga Yaro, shugaban matasa na Egon na dukkan duniya. Muna da shi cewa jami'an tsaro sun tafi an yi an yi an a hana amma abun bai yi ba shine an same an ta yi rikici a wurin sosai. Wasu al'ummomin jihar Nasarawa kenan ke bayani kan matsalar hare-hare a yankunan su. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Ku zauna lafiya al'umma ta kasa ta gujiya. Allah ya sa a gaida Zainab kafin mu ci gaba sai a ɗan shakata da wannan. send us away. To a gaishe ku yanzu kuma ga mai Ali da shiri na gaba. Rigakafi tambarin lafiya. Ma sauraron wannan fili na rigakafi tambalin lafiya Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin ga Nasiru Yakubu birnin yara nan. Hajiya Jummai barka da ƙoƙari a taron masu ruwa da tsaki wajen yaƙi da cutar shan inna da gidan rediyon muryar amurka da haɗin gwiwa da cibiyar ƙayyade cututtuka da rigakafi da ke ƙasar amurka wato cdc a takaice suka gudanar a birnin kanan dabo dr walla ya yi bayanin ko menene ake nufi da rigakafin yau da kullum lurar rigakafi kala biyu ne akwai gangami da ake yi shine na gida-gida akwai kuma na yau da kullum inda uwa za ta je da 'ya'yanta ta je sati-sati ko kullum-kullum ko wata-wata ya danganta ga girman asibitin. To shin ko suwaye ake yi wa rigakafin kuma don menene ake yin rigakafin na yau da kullum? Akwai cututtuka da muka fahimci cewa su ne suke addabar yaranmu suke kashe su suke nakasa su. In ka ɗau ƙyanda da honorable kwamishina ya ba mu bayani. Ƙyanda ba ƙaramar cuta ba ce. Tana kisa tana nakasarwa. sai in ce na kasar wadda take yi ma ko ma ta fi ta polio din saboda za ta iya kurmantar da mutum za ta iya makantar da shi za ta iya kuma shafa kwakwalwarsa ta shafi kwakwalwarsa ka ga yaro da da yana da basira ya taso ma ba basira malami ya ta dukansa wai bai gane ba bacin ta shafi kwakwalwarsa ya kurmance ko ya ƙi gani kuma duk zancen nan da ake rigakafin nan fa cututtukan nan da ake ba da rigakafi yau da kullum cututtuka ne kamar guda tara guda tara idan ka ba yaron ka kariya a wannan cututtuka guda tara kai kanka tattalin arzikinka sai ya inganta maimakon koyaushe kowane sati yaronka sai an kai shi asibiti yana zazzabi yana wannan laulayin yana meye yana meye in aka yi mar ka huta yaronka zai tashi cikin ƙoshin lafiya Dr. Walla bai gushe ba har sai da ya bayyana cututtukan da ake yi wa rigakafi. Cututtukan nan guda tara shine na ɗaya daga cikin shan inna, tarin fuka, mashako, tarin shiƙa, ciwon hanta, ciwon shawara, sarki haƙora, duk ba waɗannan cututtuka ne wayanda ana rigakafinsu. Kuma abin mamaki za ka ga zuwa ne faso biyar uwa za ta yi daga haihuwar yaro zuwa ta gama wata tara so biyar kawai za ta ba wani zuwa za ta yi barkate ba biya ka in ta je so biyar din nan kaga in aka ce an haifi yaro ko kuma ranar suna aka yi masa ba za a sake yi ba sai ranar arba'in sai kuma wata ɗaya bayan arba'in sai wani wata bayan arba'in sai wata tara shikenan an gama an gama zuwa biyar an ba da rigakafin Allah ya da wa'annan cututtukan yaro ba zai kamu da su ba to amma matsalar da muke samu ta farko akan rigakafin yau da kullum idan ka tambaye ni sai in ce matsala ce ta idda iyayen yara suke ƙin zuwa asibiti su karɓi wannan rigakafi idan ka tambaye ni to me isa iyaye ba sa zuwa asibiti to akwai dalilai da yawa ɗaya daga ciki za ka iya cewa wani asibitin fa ya yi musu nisa ba za su iya zuwa ba ɗaya daga ciki za ka ce fa ba duk asibiti ba ne ake ba da allurar nan ta yau da kullum saboda haka asibitin da yake kusa da su ba a bayarwa wanda ake yin rigakafi kuma ya yi musu nisa akwai kuma matsala ta shi maganin allurar rigakafin tana iya yiwuwa wata ran su je a ce ya ƙare ko ba a kawo ba bacin uwa ta kashe kuɗi naira ɗari naira ashirin hamsin ta je waje kuma a ce kuma tana iya zuwa sai ta bi layi tun daga safe har tsakar rana sai an zo kanta a ce magani ya ƙare shi ma wannan yana sange wa iyaye gwiwa to kaga in ba a gyara irin waɗannan matsaloli ba to za a ci gaba da samun nakasu akan rigakafi na yau da kullum idan kuma ana samu mu ba muna ganin cewa cutar shan inna kawai zai shafa ba har waɗannan cututtuka na kyanda na sarki haƙora na mashako da sauransu duk zai shafe su saboda haka sai mun tashi mun yi hubbasa in muna son harka ta yau da kullum ta inganta sai mun jajirce yaya za mu jajirce na farko sai mun yada mahimmancin wannan allurar rigakafi ta yau da kullum ta harkar gidan rediyo ne ta hanyar taro ne hatta masallatanmu hatta duk da harka ta lafiya harka ce addini rayuwa ne gaba ɗaya ga malam zai mana jawabi nan gaba to har ta a cikin masallatanmu kamata yi ana yada wannan mahimmancin duk wani abubuwa da zai amfani jama'a saboda mu kare su daga wannan cuta ko cututtuka da suka addabi al'umma Cikin jawabin Dr. Walla na Hukumar Lafiya ta Duniya a wajen taron ya ba da shawara ta yadda za a samu ingantaccen rigakafi da kuma nasarori domin kawar da cututtukan da ke hallaka ƙananan yara. Bacin yaɗa wannan kamata ya kuma a jajirce wajen ba da isassun kuɗaɗe da taimakawa da shiga cikin ƙauyuka wanda muke kira hard to reach areas su ba da asibiti. kuma kamar yanzu da damunan nan ma ba za su iya fitowa ba hanya ta yanke so dole mu ma'aikatan lafiya mu za mu rinka zuwa nan in kuma babu taimakawa na ma'aikatan lafiya gwamnati ba ta taimaka ba ba za a iya zuwa can wajejensu ba to wannan ana buƙatar wannan kwarai da gaske idan an yi wannan to za a inganta you know, allurar rigakafi ta, ta yau da kullum idan kuma an yi haka za ka ga annoba da ake samu da yaranmu suke na kasa suke mutuwa shi ma zai yi kasa kwarai da gaske duk wannan annobar da ake yi don an yadda wannan allurar rigakafi ta yau da kullum ne idan mun mai da hankali a kan rigakafi ta yau da kullum ba za mu rinka samun annoba ba ba za mu rinka samun 'ya'yanmu suna nakasa ba ba za mu rinka samun 'ya'yanmu suna mutuwa ba Sani. Sani. Malam. Malam dai. Na'am. Kana ji fa yanda yarinyar nan take ta mishi. Allah sawai. Wai ni yanzu ake so ne ne ne yarinyar saboda Allah. To ko dai irin cututtukan nan guda shida. Eh? Ko irin cututtukan nan ne ne guda shida wanda ake kira polio. polio oh. kama ta a Allah dina wannan zance ke ma dai ba wata polio zazzabi ne kawai yake damunta malam haka dan yaro ma fa ya soma ka ka yadda a masa wannan polio gashi na kafa tsakanin nade malam har yanzu baka yi hankali ba da hmm? jawon magana kike wallahi tallahi yaushe za a yi ta magana kwaya ɗaya Allah ya saukar da abu ki rika cewa wai wata polio polio nan babu ita haba to ya ma zaka ce babu ita gashi nan muna ji muna gani malam har yanzu kana cikin jahilci ko ina ana zuwa ana yi dan yaro dan yaro ya ka yi wa sauri ina nufin sai kin kira shi kin sake nuna min shikenan kenan ko to malam ba dole in sake nuna maka ba kada ai mana biyu ga dan yaro ga ita ma ta fara nishi shi ma fa da haka ya fara ai dole in sake nuna maka kada mu samu guragu guda biyu gani baba a'a ni ba ni na kira ka ba amma tun da dai ta kira ka hmm. zan baka umarni ne na ka ka maza maza kai sauri da Allah ka je ka kira min mai kemis din ne zo duba yarinyar nan to baba da wani kafa zan yi sauri bayan kuma kafa ka san ɗaya ta shanye eh, to lallaba hakan dai ka je ka kira min mai kemis ya zo ya duba ta malam kar mai kemis mai kemis fa malam ba likita bane kuma kemis ba asibiti bane kamata yi mu ɗauke ta a tafi asibiti likita i duba ta idan polio ce ya ba ta ni ba na son kina zancen polio nan a gidana babu polio amma malam ba gashi ba ka samu dan yaro ni dai baba dai da za ka taimaka ka ceci rayuwar wannan kanwatawa kada abin da ya same ni ita ma ya same ta saboda ka ga yadda kafa ta ta shanye sakamakon kuma rashin yi min wannan polio din da ka ki to ni dige-dige ne ni ban yarda da shi ba kai kuma cutar ka daban irin tata daban ba za ka danganta cutar ka da irin tata ba wataƙila ita kawai zazzabin nan ne na malaria kurum to ai baba ni ma fa duk da haka na fara to ni dai ku tafi amma babu ni ni ba inda za ni alhamdulillahi mu dai tunda ka yarda za mu tashi mu tafi kai ku ka sha zaman ka To abin da ya sauwaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. iyaye ba mu baya idan kun ba mu goyon baya to komai ku ayi zai daidai ciwon inna in kun gane mullin in ya danki ku yaro muddin in ya kama ku yaro ba shi da magani da tsamanan to ga alluran musamman ta zo To madalla yanzu kuma sai ƙasar Ghana inda wakilinmu Baba Yakubu Makeri ke tafa da sharhin jaridun ƙasar. za mu fara shirin jaridu ne da jaridar daily graphic wacce ta yi kanun labarai mai cewar mutane shida sun bata a cikin kogin garin da boya a jihar arewacin ghana bayan ruwan sama da aka yi kamar da bakin kwaliya a safiyar talata jaridar ta ci gaba da cewa jami'an bada agaji sun yi bakin kokarin su don su gano wa'annan mutane amma har yanzu abin ya ci tira ita kwa jaridar da su ta rawaito hulicin kungiyar malumman makarantun polytechnic ne ta kasa inda kungiyar ta ce ta amince da yarjejeniya da gwamnati ta kulla da ita jaridar ta ce a jiya ne kungiyar malumma ta polytechnic ta kasa ta janye yajin aiki da mambobinta suka kwashe kimanin watanni hudu suna yi bayan wata zama na kwanaki biyu da hukumar ilimi da hukumar ɗaukar ma'aikata da harkokin kwadago suka yi da malumman polytechnic din jaridar gajiyar ta ce a ƙarshen zaman duk masu ruwa da tsaki a fannin ilimi da harkokin ma'aikata sun amince za a yi amfani da matsaya da aka cimma kuma a aiwatar da shi. Ita ko jaridar Delegate ta bugo hulicin ministan kiwon lafiya ne Dr. Kwaku Ajiman Mensa inda yake tabbatarwa 'yan gane cewar shahararriyar cibiyar nazarin harkokin kiwon lafiya ta Nagoci Memorial Institute for Medical Research cewa ta kimtsa kanta don yaƙi da cutar Ebola. Wannan hulici nashi da ya biyo bayan wata murya da ta yi amfani da dandalin sadarwar jama'a tana tsoratar da al'umman gana cewa hukumomin siyasa da likitoci sun haɗa kai suna yi wa 'yan Ghana rufi alhali kuwa cutar Ebola ta shigo ƙasar. idan muka leka jaridar chronicle za mu ga ta yi labarai mai cewa an sallami wani kantoma mara gaskiya jaridar chronicle ta kara da cewa shugaban kasa john mahamman ya yi waje da kantomar gundumar banda a cikin jihar bono a hafo alex bonsu wanda ake zargin sa da tafka almundahana na karin kudin kwangila da ma yin sama da faɗi da kudaden gidauniyar masu fama da nakasa a jikin su. jaridar chronicle ta ce tuni dai shugaban kasa mahamman ya naɗa babban jami'in lissafi na gundumar banda wanda shi kuma wakili ne na karamin hukumar wurin da ake kiransa Mr. Jacob Watin a matsayin sabon kantomar gundumar banda. Da wannan ne muka kawo karshen sharhin jaridunmu na Ghana. Baba Yakubu Makeri sashi Hausa na murya a kira Ghana. To a gaida na gwamma yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Salamu alaikum Radio Murya Amerika ni ne Awali Ibrahim a Gayawun Nijan Kodiyar Cameroon. Wannan abin da da hama Amadu ya nuna muna a cikin Niger gaskiya mu da abba gare shi mun ji kuma abin sosai ya tsaya tsaka tsawon tsayin tsayin daka da sauran shari'ar Niger nan da mai gaskiya shine gaskiya amma haka ya nuna ya guri mu da abba gare shi mu kaka mu kuma. Salamu alaikum mai makana Adamu Ali kuma da hanyar tunne karamar hukumar Song Adamawa State. zan bayyana ra'ayina game da wasiƙan da aka miƙa maki hamma masu na jamhuriyar nijar wannan wasiƙa ya yi daidai kuma haka ya nuna hukumomin nijar suna aikata ayyukansu daidai yadda ya kamata ina kira ga hukumomin najeriya su ma su koyin da irin kemfuriyar nijiyar ba wai sai talaka kadai iya yi dan laifi kaɗan wanda bai taka kara ya karya ba a kama shi a hukunta shi a wulakanta shi mai magana Amadu Abacha Macina daga jihar Yobe a Najeriya. Ya Allah muna roƙonka ka kawo mana ƙarshen dukkanin tashe-tashen hankula na 'yan ƙungiyar Boko Haram da yake faruwa ƙasarmu Najeriya musamman a jihar Borno da kuma jamhuriyar Kamaru. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kamfala malamu dorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da yadda gwamnatin Najeriya take tsoma baki a kan hukumar wasan ƙwallon ƙafa ta ƙasa wato NFA. To haƙiƙa wannan shiga shar ba shanu da gwamnati take yi a harkar wasanni shi ya kawo mana koma baya domin bai kamata a ce yau gwamnatin najeriya tana shiga cikin irin wannan harkoki da ishafi wasanni ba to yanzu kuma ga halima ta dawo da labaran duniya amma a takaice. Shugaban Majalisar Dokokin Ƙasar Jamhuriyar Nijar Hamma Ahmadu ya gudu ya bar ƙasar a daidai lokacin da ake shirin kama shi a yi mishi tambayoyi a kan zargin shi da hannu a cikin wata ƙungiyar sahorar jarirai. Gidan talabijin ɗin ƙasar Nijar na Tele Sahel ne ba da wannan labari a daren jiya da misalin ƙarfe goma sha ɗaya agogon ƙasar cewa Hamma Ahmadu ya tsere ƙasar Burkina Faso. Wata jami'ar fadar White House ko Maison Blanche ta shugaban kasar Amurka ta ce gwamnatin kasar tana kokarin neman tabbatar da mutuwar ba'amurke na biyu a wajen daga tare da 'yan tawayen kasar Siriya. A cikin wata sanarwar da ta gabatar a jiya Laraba, mai magana da yawon Majalisar Tsaron Ƙasa Kathleen Hayden ta ce fadar White House na sane da cewa an kashe wani ba'amurke da ke tare da ƙungiyar Islamic State, amma har yanzu ba za ta iya tabbatarwa ko da gaske ne ba. A ranar Talata, Hayden ta tabbatar da mutuwar wani Ba'amurke mai suna Douglas McCain kuma ta ce gwamnati na ci gaba da kokarin hana mutane zuwa kasashen waje domin yin jihadi. A halin yanzu kuma mahaihiyar wani Ba'amurken ɗan jarida da ke tsare a hannun 'yan tawayen Islamic State ta roƙi shugaban kungiyar ya saki ɗanta Steven. Masu sauraron mu na muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji mu da wasu sabbin shirye-shiryen. yanzu a madadin halima jimarau da ta taya ni gabatar da shirin da kifahiru dodoni da ya taimaka da hada sautin da kuma injiniyan mu jim ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa ku wani lafiya mu kuma mu karasa daren lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.